This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar jamhuriyar Nijar ta FM a gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma niyya. Hakanan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke kwata kuna nan lahiya da wannan hantsi. Ba labaran duniya, sahabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya. Masu saurare Assalamu alaikum ga labaran duniya mai karanto su Ladan Ibrahim Ayawa. sojojin kasar burundi sun ce akalla mutane 87 ne suka mutu a babban birnin kasar wato bujumbura sakamakon harin da aka kai wa sansanin sojojin kasar uku suka ce wannan harin ba a san ko su ne ba mai magana da yawan sojan kasar ya ce cikin waɗanda suka mutu sun hada da mutane 79 ne daga cikin maharan da sojoji da 'yan sanda takwas kana an samu nasarar kamin mutane 45 daga cikinsu lokacin da aka yi batuka shi da maharan mazauna birnin na bujumbura musamman waɗanda suke kusa da inda aka yi wannan ba ta kashin sun shaidawa manema labarai cewa da yawansu sun ranta a na kare ne sai da safe ne suka fito suka taras da garwaki a watsa a tituna wai shaidun ganin da idan kuma sun ce wasu daga cikin waɗanda aka kashin sojoji ne suka janyo wasu daga gidajensu suka kashe sai dai sojojin sun ƙi su ce uffan game da wannan zargin da aka yi musu wannan dai shine mummunar faɗan da aka yi a kasar tun bayan yunkurin juyin mulkin da bai yi nasara ba wanda shugaba pierre nkurunziza ya bayyana aniyarsa na tsayawa takara wanda ya haifar da rudani a cikin kasar. masu kula da al'amuran da kan je su komo sun ce tun daga wannan lokacin kawo yanzu an kashe mutane da su ya kai 250 kana kusan 200 sun tsere zuwa wasu kasashen makwabta domin gudun rikicin da ka iya ballewa a cikin kasar. 'yan sanda a kudancin california sun tsare wani mutum dan shekaru 23 wanda ake tuma da bankawa wani masallaci wuta inda aka kashe mutane goma sha hudu a cikin satin da ta gabata wanda ake tuman shine carl dale wanda yanzu haka yana tsare tun a ranar yammacin juma'a kuma ana tuhumarsa ne da laifin cin amana tare da ta da zaune tsaye da kuma nuna ƙiyayya tare da kunna wuta ba bisa tsari ba wannan wutan dai ta tashi ne a gaban masallacin da ke kwacalla daidai lokacin da za a fara sallan Juma'a. Sai dai ba wani wanda wutan ta yi wa illa. Sai dai kuma mahukuntan ba su ba da cikakken bayani ba game da wannan wutan har zuwa yammacin zuwa jiya Asabar. Wata jaridar Los Angeles ta ce wannan ba shine karo na farko da aka banka ba wannan masallaci wuta ba. Sai dai ko a wancan lokacin ba wanda ya ciwo sakamakon wannan wutan garin kwacalla dai yana kilomita 125 ne daga birnin San Bernardino inda wasu mata da miji suka shiga wurin da ake taro suka halbe mutane goma sha hudu kana wasu daga 22 suka ji rauni daban-daban sai dai 'yan sanda sun kashe waɗannan mata da mijin kuma yanzu haka ana nan ana ci gaba da binciken wannan al'amari shugaban ƙasar jamus angela merkel ta kare matsayinta na ƙayyade adadin mutanen da ƙasar za ta iya karɓa a matsayin 'yan gudun hijira a cikin wata hira da ta yi wadda aka buga a wasu fitattun jaridun kasar michael ta ce tana so ne ta rage adadin 'yan gudun hijira da za su shiga kasar amma ba ta goyon bayan neman adadin da kungiyar wato ta jam'iyyar christian democratic union ke yi na cewa ita kungiyar ce za ta tana son ta ga adadin 'yan gudun hijira da kasar za ta karba ko kuma take sa ran samu ta ce zai zama babban mafarki a ce kasar za ta iya magance matsalar 'yan gudun hijira da ke faruwa tsakanin bakin iyakan jamus da austria da ce maganin wannan matsalar abu ne da ke bukatar haɗin kan sauran ƙasashen duniya kalaman michael ɗin dai ya zo kafin taron jam'iyyar cdu wanda za a gudanar gobe litinin kuma wannan kalami na michael ya kawo ɗarɗar musamman ga 'yan jam'iyyar ta cdu game da manufar gwamnatin ƙasar game da 'yan gudun hijira labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka da ke nan birnin washington dc dan takarar shugaban kasa na amurka a karkashin tutar jam'iyyar republican ted cruz ya taka rawar gani domin ko ya cira da maki 20 a kuri'ar jin ra'ayin jama'a na baya-bayan nan da aka fitar a jihar iowa cruz wanda sanata ne daga jihar texas ya haura mashahurin dan kasuwan nan donald trump da kusan maki goma kashi 31 daga cikin 'yan jigajigan jam'iyyar da aka nemi jin da gare su ta wayar tarho a tsakanin bakwai ga wata zuwa 10 ga wata sun ce suna goyon bayan sanata cruz ne yanzu dai trump yana da kashi 21 ne sai likitan kwakwalwar nan dr ben carson wanda yake da kashi 13 sai sanata marco rubio na jihar florida da ke da kashi 10 sauran ko ba wanda ke da adadin maki da yake da alkalin biyu wato suna daga ƙasa da kashi goma kenan kowannen su. jami'an ƙasar yemen da 'yan tawayen shiyar na hutu sun ce sun cimma matsaya na ajiye makamansu har na tsawon sati guda daga kwana guda kafin a fara tattaunawar da majalisar ɗinkin duniya ke shiga tsakanin su tattaunawar dai za ta fara ne a geneva shugaban tawagar hutu na wajen wannan tattaunawar muhammad abdulsalam ya faɗa jiya asabar cewa sakamakon abin da aka amince shine za su dakatar da buɗewa juna wuta da gobe litinin idan allah ya kai mu sai dai hutawa na iraki masu goyon bayan gwamnati da kuma sojojin da saudiya ke wa jagoranci sun bayyana wannan a matsayin wani babban abu a cikin 'yan kwanakin da suka gabata dai shugaban yamin abdurrabu mansur hadi ya aike wa hukumar tsaro ta majalisar ɗinkin duniya wasikar cewa ana iya ƙara wa'adin idan 'yan hutun sun amince da hakan haka ma ana sa ran daga jama'ar da ke nuna goyon bayansu ga shugaba ali abdullah sale su kasance wajen wannan ganawar labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai ku gyara zama ga sahabu imam aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa nagari na kowa. Yama masu aro assalamu alaikum da fatan kuna hanzi lafiya. Gwamnatin jihar Kebbi ta kammala tantance makarantun da suke faɗin jihar da zummar sanin matsaloli da bukatunsu. Gwamnan jihar Alhaji Abubakar Atiku ba gudu ne bayyana haka tattaunawa da da manema labarai ciki har da wakiliyar sashen Hausa Maryam Ato Muhammad. Da farko ya soma da cewa. Kowace makaranta da take jihar Kebbi ta Junior Secondary School da Day Secondary School da makarantar da ake zama mun san abin da take ciki kowace a aika mutane mun gane mun fahimci matsalar da take ciki mun ga yawan 'yan makarantar da muke da mun ga yawan malaman da muke da mun ga inda ake da matsalar malamai na lissahi da na turanci mun sani inda babu matsalar malamai mun sani inda ake da matsalar azuzuwa mun sani waɗanda ke matsalar kujeru ko wurin kwana ko wurin koyon aiki na yara ko littafai mun sani kuma mun fara ɗaukar mataki mun ɗauki mataki na waɗanda suka fi lalacewa musamman makarantun ne mu waɗanda ake zama cikinsu hadde na mata waɗanda ba ruwa ba banɗaki ba gadaje ba tebura ba kujeru dukansu an fara ɗaukan mataki ah, wasu an fara kai ah, kayan nan an fara kai eh, katihu da kujeru da gadaje kuma wasu da yawa an fara gyara mun tanadin kuɗi wanda zai sa mu iya yin duk abin da ya kamata mu yi na sayan kayan aiki na kowace makaranta amma bugu da ƙari mun kuma tantance shugabannin makarantun ne da daraktoci da suke harka ilimi waɗanda muka ga ba su taimaka ma al'amarin ba su kula ba su yin aikinsu waɗanda suke taimaka mata farware kuma za mu ɗauki mataki a kansu saboda ba za mu yi wasa da rayuwar 'ya'yanmu ba waɗanne irin matsaloli ne kuka gano waɗanda can a da ba a san da su ba waɗanda ba a san da su ba shine na farko kamar da ake fama ƙasashe da yawa haddai ƙasashe masu tasowa na haƙiƙancewa shin makaranta nawa a gare ni shin malamai nawa a gare mu shin 'yan makaranta nawa a gare mu cikin wacce makaranta don da shine ake tsarin komi to sai yanzu ne cikin wanga aiki ya ƙarasa muka ka gane hakanan ba mu tarar da shi rubuce ba ingantacce yadda za a yi aiki da shi wani lokaci in ana haɗin magana ana ta bayanin cewa akwai matsala akwai matsala matsalar makaranta wata makaranta ta bambanta da wata wannan bincike da muka yi kamar da na ɗazu ya fito da cewa wasu makarantoci babu karancin malamai wasu babu makarancin aji wasu ba su karancin kayan aiki illa dai su kuma malamai suke da karanci don haka wannan shi zai sa a san inda za a taimaka akwai kuma yadda za a tsara abubuwan yadda abin zai wadatu akwai local government da muka gano babu ko boarding school cikinsu wasu kuma na da boarding school kila har takwas wata makaranta tana da boarding school kila wajen dubu uku wata bata da ɗari biyu irin wannan eh, tantancewa shi zai samu san cewa gama inda muna iya kai yara mu rage nauyi don a tsara abin yadda dai ko ina zai tafi daidai. Me za ka ce game da karamcin malamai da kuma rashin ba su kwarin gwiwa kamar yadda ya kamata? Na sha wannan bayani tun kafin zama gwamna na zama chairman na kwamiti na harkar ilimi a majalisar dattijawa. Kuma abin da na yi ta bayani cewa abin da aka so ga malami fa na farko ma shine shawa da damuwar yin aiki. Saboda lokacin da yau mu da muka yi makaranta lokacin pupil teachers ma ke koya muna amma dan wannan abin da suka sani shi za su tsaya su hake ka sai ka iya Allah ya saka musu da alheri don haka ba ma yawan ilimi ne illa shawa da kiyayewa da fakewa eh kuma lallai ana bukatar waɗanda suka sani hadda suka san kimiyya suka san sabon tsari na technology ya cikin ilimi amma su za su iya taimaka ma waɗanda a ciki don haka mu abin da muka so mu dawo da shi kishi da shawa na yi don in malamai na da shi abubuwa saura masu sauƙi ne ita kuma gwamnati da hukuma ta hake da haƙƙinsu da biyan su da kai kayan aiki lokacin da ya kamata da kula da jin daɗin yara don su ji shawar koma a makaranta su ji shawar zama makaranta su ji shawar yin karatu wani albishiri a gare ka ga jama'ar jihar kebbi game da inganta harkokin ilimi albishi na tabbatar da martaba ilimi jihar kebbi za ta dawo saboda akwai mutane da yawa da ke taimaka ma ilimi akwai malamai na addini waɗanda kyauta suke koyar da mu suke koyar da ɗiyan wasu suke ƙwazo. tun nan aka abin da ya ɗauko salsala eh, ƙasa ce wadda take da tushe na ilimi mai ƙarfi sannan abin da muke ta kira ga al'umma banda abin da gwamnati ke neman ta yi kiran da muke ta yi ya fara amfani wurare da yawa mutane sun fara ziyartar makarantun nan da ke wurarensu su ga abin da suke ciki kowa na iya taimaka mai ilimi wani yana da jarida gida ne aji wani yana da littafi gida ne aji wanda bai ko da amfani da shi in ya ɗauka ya kai shi makaranta ya taimaka wani saboda daraja ce ko darajar ta in ta je makaranta ta ga abin da ake ciki sai ta yi kira ga al'umma a taimaka ziyarar nan ɗaya aje a gani wani abu ne wanda yake da abin bayarwa ya bayar mutane da yawa tun da muka fara kira sun taimaka ko shekaran jiya a makarantar mata alwasa wani dan kasuwa da wani chairman na jam'iyya sun ba da katihu 200 ko da muka je ana yin yin toilet toilet a makar an yi haka nan argungu an yi haka nan birnin kebbi zuru ya wuri don haka da wanga amsawa da na ga yan uwa masu shawa ilmi masu kishin jiha mata da maza suka yi na tabbatar da nan da shekara ɗaya sai dai mu zo a zama abin koyi da nuni ya ishe mai hankali don haka akwai buƙatar a haɗa ƙarfi da ƙarfe wajen inganta harkokin ilimi domin samun al'umma ta gari maryam ato muhammad murya amurka daga birnin kebbi najeriya ta yaya ne za a shawo kan matsalar rashin iya rubutu da karatu da ɗalibai suke fuskanta musamman a matakin farko har zuwa jami'o'i a halin yanzu Wani masanin harkokin ilimi Shayin Ayuba ya yi kira da a koma kan hanyoyin koyaswa na da domin samun nasara da ake nema. Mr. Ayuba ya bayyana waɗannan hanyoyin ne da yake ba da shawara a kansu a hira da yi da wakilin sashen Hausa Iliya Kure. Ka san shi yaro kamar da aka ce, oh. shi yaro yana da sense na kama abu guda shida a kwakwalwar shi fiye da babban mutum. Kuma shi yaro yana da hakurin koyas koya abu a ɗan kankanin lokaci da zaran ya samu malami mai kyau wanda zai koya mashi akwai abin da muke ce da shi karatu daga dama zuwa hagu da karatu daga hagu zuwa dama kamar yadda ake a arabic to da zaran shi yaro yana kokari ya koya karatu farko abu na farko da ya kamata a koya masa shine yadda za a yi a koya masa karatu daga hagu zuwa dama eh yakan dan ba da dan wahala akwai dan wahala ciki amma dai za a sa shi ne ya yi so da ya kama da wuri da zaran an yi wannan sai a ce masa ya dan yi kokari ya dan karanta da in shi yaron ya dan iya karatu kaɗan kenan amma idan bai iya karatu ba akwai abin da ake ce da shi word puzzle makan gansu a cikin jaridan mu sosai shi wannan wall puzzle din kalmomi ne sun yawa a ciki an rubuta su a cikin kalmomin abcd ga sunan har z da su kalmominsa a gefe haka sai a sa yaron ya yi kokari ya hada wayanan kalmomin da suna nan a cikin wayanan wall puzzle din da zaran yaron ya yi kokari ya hada sai a making sentence da wayannan kalmomin da ya hada sai shi malamin zai pronouncing wayannan sentence shi wannan sentence da ya riga ya rubuta sai karanta sai a ba ma yaron shi yaron ya karanta yaron zai karanta in bai iya ba sai a ce mishi karanta daga dama zuwa hagu daga hagu zuwa dama har so uku ko so hudu a zarin haka yadda yaron yana karanta yana tafiya yana karanta yana dawa yana gane kalmomin nan wayannan kalmomin ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya ɗaya bayan ɗaya da an kare sai a sa shi yaron a kawo mishi ko jarida ya karanta amma kamun a bashi jaridan nan ya karanta akwai wasu kalmomi masu noyi masu mahimmanci wanda an san shi yaron nan zai masa wuya ya ya pronouncing nashi ko ya ba da kalmansa a mm. cikin jarida sai a rubuta shi a takada daban sai a ba ma yaron nan takada ya karanta da zaran an ba shi jaridan nan ya karanta in ya karanta ya kai daidai wannan kalman da zai ba shi wahala sai a komar da shi kuma ya sake karanta daga farko domin shi yaron da zaran ya kai wajen zai dan samu dan tsoro kaɗan zai so ya pronouncing words din amma zai gan kamar in bai pronouncing daidai ba shi malamin da yake koyar masa ko zai mare shi sai tsoro ya dan kama shi sai a ce mishi ya koma daga baya in ya koma sai ya sake karanta in ya sake kai wajen kuma sai shi malamin sai ya gaya mishi wannan kalman da yaron ya kasa ganewa sai a sa shi ya sake koma kuma sai ya karanta ya karanta har so hudu in ya karanta ya zo sai a ce mishi ya koma wasu suna ce da wannan ana kramin ne a'a ba kramin ba ne da zaran shi yaron yana karanta yana tafiya haka yake gane su kalmomin yadda zai yi ya hahada kalmomin har yin pronouncing wayannan kalmomin to da zaran ya karanta shi wannan first karatun sentence na farkon nan ka sake ka ce mishi ko ya tashi daga bacci ne ka ce mishi ya koma ya karanta a cikin sekon shida zai karanta kalmomi guda goma da sunanan nan a din nan domin ya riga ya san me suna nan a wajen kuma ya san ya ne zai yi ha dawo nan kalmomin da suna nan a wajen so haka zai dinga karatu zai dinga karatu zai dinga karatu kuma akwai abin da ake ce da shi da zaren yaro ya dawo gida takadan shi na makaranta ba a cika so ma yana karanta ba domin akwai wasu ya riga ya saba da su ko so sai a bashi jarida wasu iyaye suka yi haka domin mu iyayenmu ma sun yi mana sai a bamu jarida a ce mu je mu zo na mu ko ba mu iya karatun jarida ba za a bamu to haka za mu je mu dinga karatun nan da zarar mun kare karanta jaridan nan sai a ce mu kawo jaridan sai a tambaye mu me muka karanta a ciki sai mu fada sai mu sake karanta kuma a gaban su iyayenmu da to ai tsoro ma ba zai barka ka yi kuskure a cikin karanta jaridan nan ba domin za ka so ka karanta shi da kyau yadda iyayenka za su ji daɗi so bayan haka jarida yana da kyau a bar yara su dinga karanta jarida iyaye su dinga siya musu jarida suna karantawa bayan na makaranta akwai articles masu ma'ana da yawa da suna na jarida su ma suna bude kwakwalen yaro da zaran yaro na karantawa haka yake gane kalmomi da suna nan a ciki da su spellings da suna nan a ciki so irin wannan in yaro ya zo ya zo na ko ka bashi takada zai iya ya karanta wannan takada din a cikin second ya karanta yanzu da yake duniyan ta canza ba da kamar yadda ake da jaridu ba yanzu su kwamfuta ne da su handset ba. Domin jin amsar wannan tambaya sai ku biyo mu zuwa shirinmu na gaba. Da alamun ‘yan ƙato da gora ko ‘yan sintiri a jihar Katsina sun rungumi karin maganan nan na cewa gemu baya hana karatu. Waɗannan masu aikin ƙato da gora sun yi kira ga gwamnatin jihar ta buɗe musu sansanonin yaƙi da jahilci. Hakan ya biyo bayan ganin yadda ake musu kallon mutane da ba sa tare da zamani saboda rashin ilimi. Shugaban ƙungiyar masu sintirin Alhaji Abba Aliyu na yara ne ya yi wannan kira a hira da wakilin sashen Hausa Zaharaddin Sani Huntuwa. To kuma mun karfafa ma mutanenmu maza maza su je su ci gaba da kuma mun tabbatar mun bi mun ga suna cikin wannan wannan wannan karatu kwarai kwarai da gaske. Akwai wanda aka yaye wasu ana yayewa kuma wasu suna shiga. Su sun samu takardun su gwalgwadon iko na yaki da jahilci wanda kuma mun jaraba su mun ga ainihin abin da suka koya din nan ya yi musu amfani mu ma ya mu amfani kwarai da gaske. Kamar yadda ake mun mun gode. To amma muna fata ainihin gwamnati ta ƙara faɗa mamu wannan wanda yanda za a kawo mutanen da za su zo su koyar da mutanen mu ne kawai wanda ainihin akwai lokutan ayyuka wanda muke yi wasu na yi na rana wasu na yi na dare ga su na dai daban-daban to amma in aka sa mamu mu za mu tsara yanda ainihin mutanen wa'annan su zo lokaci kaza wa'annan su zo lokaci kaza to roƙon da muke yi a taimaka a samun mamu mu ma gurbin mu wanda za a ba mu malaman da za su koyar da mutanen mu ba kamar yanda muna bi duk gwargwadon iko a firamare daban-daban muna jefa mutanen mu mu to amma kuma dokokin da ke gare su na zuwa wurin koyarwan nan dole mu bi su amma in aka ba mu namu to in Allah ya so zai yi amfani fiye da yanzu da ake kana nufin a buɗe muku makarantar taku ku jami'an santiri kawai insha Allah a taimaka mu a buɗe mu dan muna da yawa kowace lokacin gamma in aka buɗe za a samu wa'anda za su ci gaba da yin wannan in Allah ya so Ahmed Ahmed Doki shine shugaban hukumar ilimin manya a jihar Katsina darakta ga wasu sun buƙaci da ku taimaka masu ganin cewa ana masa kallon ba su da ilimi kuma saɓani da mutane sai gani har sun shiga irin wannan hukuma taku ba ma tare da sanin ko ba suna wannan karatu me za ka ce dangane da wannan ikirari da su waɗannan al'umma su kai ai dama haka muke shi aikin ilimin manya a sanas mutane jama'a su fahimta to wa'annan sun nuna cewa sun fahimta kuma yawanci azuzuwan da suke zuwa na daren nan kusan duk azuzuwan ma'aikatar ilimin manya ce ta ja mu ma'aikatar mu wani lokaci za ta je unguwa sai ta kira mai unguwa da a kira jama'a masu bukata su zo a buɗe aji to ina ga wa'anda ma sun sun haɗa kansu wuri guda sun ci aje a buɗe musu aji ai kaga cikin sauki bari yanzu wannan lokacin gwamna Alhaji Aminu Bello Masari gaskiya ya ƙara inganta aikin ilimi har da shi wannan ilimin manya wannan akwai kayayyakin aiki kuma da azuzuwan da za a buɗe insha Allah wa'annan da dai suna bukata za mu neme su da kanmu ai ba ma sai sun rubuto ba mu ga doka ƙungiya, dama haka muke su maimakin mu je mu ta neman ɗalibai jehi jehi ai muka samu ƙungiya? kungiya fallahi hamdu sai mu tasan mu kungiyar mu ce ku ba mu aji inda kuke so ku je ku rika karatu kuna da mai koyarwa sai mu ɗauko mai koyarwa mu zo mu koya mashi hanya ba su kayan aiki ma aikin wani ma'aikata. ita wannan kungiya ta yan santai da ake kallon kungiya ce ta mafi yawa waɗanda ba su da ilimi su aji suke so ka cokan ku buɗe musu yanzu za ku buɗe musu wannan aji kenan. insha Allah za mu buɗe musu za mu tura ma'aikatan mu su je hawurin su su samu su ba su wuri wanda za a yi kuma su ba da sunayen anan ɗalibai da suke su a koya musu duk lokal gaman da suke so sha Allah da su za su ba mu list din don mu je can lokal gama ko ina muna da jami'ai ai sai mu je can a ai musu kaga da suna shiga azuzuwan ku ba tare da ma sanin ku ba to baka kira ko akwai wasu kungiyoyi irin waɗanda suke shiga su ma kila suna so buɗe masu waɗannan azuzuwa ba tare da sanin yadda za su zo su tankare ku ba ina kira ga dukkan kungiyoyi saboda wannan ma'aikata tana aiki da kungiyoyi gidan rediyo ma akwai azuzuwan mu da ake ba da koyarwa a ciki duk muna yi ne saboda nesa su rika dibawa suna koyo idan suka haɗa kansu wuri guda ko wa'annan in dai suka haɗa kansu suka sanar da mu za mu rika zuwa har wurin muna bin su har mu kai ga lokacin za mu ba su jarabawa su yi kuma ba su saka saboda haka ina kira ga dukkan sauran ƙungiyoyi su haɗa kansu wuri guda in sha Allah su nemi ofis din mu kowace lokacin muna da ofis kyauta gwamnati ke bada wannan kayan kaga kama wannan sashen da suke yi na doka da oda ai mu a sashen fannin aikin mu akwai koyarwa sashen koyarwa da muke yanzu bayan mutum ya iya rubutu da karatu in ya shiga aji na gaba wato post literacy aji na biyu kenan cikin manhaja wannan akwai civic education wanda doka dokoki ne na ƙasa da yadda mutum zai zauna da jama'a na kusa da yadda zai zauna da dokar gwamnati duk akwai shi a cikin civic education shi yasa mu muke san irin wannan ƙungiyoyin masu shigo don saboda akwai wannan manhaji sai su yi amfani da ita a wajen sana'o'insu da aikinsu da suke yau da Dr. Mai Gari Abdu shine shugaban kwalejin ilimi ta Isa kai ta da ke dutsen ma a jihar Katsina shawara ya bai wa 'yan sintirin da cewa kofofin makarantarsu a buɗe suke domin ƙara samun karatu wanda a cewar shi da mai gar Abdu suna da sashen ilimin yaƙi da jahilci a kwalejin wato adult education domin samun kwarewa a yayin da 'yan sintirin ke gudanar da ayyukansu wanda ke buƙatar karatu da rubutu. shawarorin da muke ganin cewa za a bada waɗanda kuma insha Allah an yi amfani da su muna ga cewa za a samu ci gaba ta fannin ilimi musamman ta fannin wanda mu shi ya shamu shi ya fi sha mana bangaren a wurare da dama wato ilimi yana da tsada kwarai da ba a bar ma gwamnati su kaɗai su yi to a nan gaskiya ni ban ga eh, mutane din suna da wannan himmar sosai ba amma da za su yi haka din maza da mata makarantun nan gwamnati ba ta iyawa ita kaɗai dole a rika tallafa mata zaharaddin sani funtuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya. Masu aro da aka Allah kamu karshen shirin na gari na kowa a makon nan sai makon gobe da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma kiba hero da ne wadda ya daidaita sautin shirin. A nan ne sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. kahin mu karkare ga takaitattun labaran duniya. sojojin kasar burundi sun ce akalla mutane 87 ne suka mutu a babban birnin kasar wato bujumbura sakamakon harin da aka kai ma sansanin sojojin kasar guda uku mai magana da yawan sojan kasar ya ce cikin waɗanda suka mutu sun hada da mutane 79 ne daga cikin maharan da sojoji da 'yan sanda takwas kana an samu nasarar kame mutane 45 daga cikinsu lokacin da aka yi ba ta kashi da maharan daga daren juma'a zuwa wayewan garin asabar. 'yan sanda a kudancin california sun tsare wani mutum dan shekaru 23 da ake tuhuma da bankawa wani masallaci wuta inda aka kashe mutane goma sha hudu a cikin satin ta gabata wanda ake tuhuman shine carl dial wanda yanzu haka yana tsare tun a ranar yammacin juma'a kuma ana tuhumarsa ne da laifin cin amana tare da ta da zaune tsaye da kuma nuna ƙiyayya tare da kunna wuta ba bisa tsari ba wannan watan dai ya tashi ne a gaban masallacin da ke kwacalla daidai lokacin da ake fara sallan juma'a sai dai ba wani wanda wutan yi wa illa wata jaridar los angeles ta ce wannan ba ne karo na farko da aka taba kaiwa wannan masallaci hari ba ta banka masa wuta Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lahiya. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.